gwamnatin jamhuriyar nijar ta ba da wa'adin ranar 1 ga watan maris ga masu haƙar zinare na jadu su gaggauta barin wajen inda a cewarta za ta sanya tsari a wuraren yadda 'yan ƙasar za su amfana yadda ya dace ga wasu da suka fito daga jado din suna kokawa da wannan lamari in muka ci ba mu dawowa daga wannan wuri gwamnati yana eh, hushi da mu shine tsoro ya kama mu kowa ya haɗo wajen mu ɗari uku muke cikin motar nan saboda Allah mu dai amma mu da a taimake mu da Allah muna neman abinci wurin nan muna samu muna riƙe iyalanmu muna biya ma iyalanmu kuɗin makaranta wurin nan kuma an ce za a tada mu da an bari an kai damana ma kowa sai ne noma yanzu ba aikin da zamu eh amma gwamnati ya taimake mu da Allah ya taimake mu eh in wani wuri za a gwada mu mu je mu kama mu za muna neman abincin mu mu dai wannan wuri fi sabilillah mun ji daɗin shi tsakani da Allah ban san abin da zane ba tun da can aiki can ne muke aiki muna ci da iyalinmu da dan shago gare ne can sai da ya kare na tayi can nema muna samu muna ci da iyalinmu dama kiwo muke yanzu babu babu bishashi haka nan ne eh talaka sun shiga damuwa kwarai da gaske wani zuciya tana kuka kwarai sarwa sun shiga lalura akwai wanda taso daga tashin lafiya shi tsananin wahala domin bai da abin da zai ci ma ya kamo hanyar nan bai da abin da zai ci ya hito daga shado bai da abin da zai ci bisa hanyar ne yana zuke cikin yan uwa shi basu da abin da za su bashi ci har ya shiga damuwa har ya shiga rashin lafiya ya shiga mura ta kama shi kwarai ta na yi kuka da ita har da ta yi karfi na kuma duk abin da Allah ya kawo mu da dangane da shi tun da ya zaka yanzu abin da za ne inda akwai aikin da za mu yi muna zuwa mu nema tun da hanyar cita aikin kari duk inda aikin kari yake za mu zuwa mu nema ta hanyar abin da muka ce halannin mu dan kowa nan mai gidana yanzu in na koma gida kawo ban da sana'ar da za ne sai in noma ya zo dai kawai in yi noma tsakanina ga Allah ni dai ban da jari kawai tawakkalta Allah ne na dauki kudin mota na nazo agaras na zo na tahi ziyaro in tahi in samo kuma ban samo ba ban ma dade ba baki na sha hudu ne kawai aka ce kora ake mu talakawa nan muna neman mu je mu yi halak din mu mu yi aiki mu abin za mu zo mu ci da yaran mu kaga ya ce mu zo mu zauna gida to dalili yanzu haka yayi saboda yanzu na kai shekara guda a can dan abin da na samun aika yara na su ci ina nan ina yi kuma yau an ce in taso na taho gashi to gaba kuma ban san abin da Allah zai yi tuni dai wata tawaga da ta hada da ministan ma'adanai Musa Baraje tare da rakiyar shugaban hukumar wanzar da kwanciyar hankali Colonel Major Habu Tarka ta isa Jado inda ta yi bayani wa waɗannan mutane kan yadda 'yan kasashen waje suka fi amfana sanadiyar sun mallaki kayan aiki mutanen dai sun ce sun yarda da wannan kuduri yayin da yanzu haka suna ta barin garin na Jado ta Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar.